Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saurari ku a shirin mana hantsi ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jami'an tsaro a Masar sun ce mutane 235 ne a kashe a harin da wasu 'yan bindiga suka kai wani masallaci da ke cike da mutane a jiya Juma'a a arewacin yankin Sinai mai fama da tashe-tashen hankula. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Nema ya fitar da rahoton da ke cewa hukumomi sun ce maharan sun auna masallacin Al-Rauda ne da ke birnin al'abed abed da ke yammacin babban birnin al-irish maharan sun isa masallacin ne cikin mota suka kuma ɗan ababen fashewa sannan suka duga cikin masallaci inda suka buɗe wa mutane wuta yayin da suke ƙoƙarin guduwa haka kuma ɗaya daga cikin 'yan bindigar ya yi amfani da motocin da ke ƙonewa a waje ya rufe hanyar ficewa daga ginin wasu shaidun gani da ido sun ce maharan sun harbi motar agaji yayin da ma'aikatan agajin ke ƙoƙarin kwashe mutanen da suka samu rauni zuwa asibiti kafar kasar ta ci kafar labaran kasar ta ce mutane 109 ne suka raunata ya zuwa yanzu dai babu wani ko wata ƙungiyar ta fito ta ɗauki alhakin harin amma ƙungiyar da take alaka da isis ce yake kai hare-hare a yankin tun shekara ta da goma sha uku rahotanni na cewa jiragen saman yaƙin masar sun kai wa 'yan ta'addan hari a sinai bayan harin rashin imanin da suka kai masallacin shugaban ƙasa abdul fatah el sisi ya yi rantsuwa cewa sai an ɗauki mataki kan waɗanda suka kai harin amma bai bayyana irin matakan da za a ɗauka ba a jiya juma'a ne aka rantsar da sabon shugaban ƙasar zimbabwe na farko tun shekaru kusan arba'in kuma ya alkawarin gudanar da wasu muhimman sauye-sauye don kawo sauyi ga tattalin arzikin ƙasar da ya daɗe yana cikin mawuyacin hali shugaban ƙasa emerson manangagwa ya karɓi mulkin ƙasar da ta kwashe shekaru 37 cikin mulkin kama karya ƙarƙashin tsohon shugaba Robert Mugabe wanda ya yi murabus ranar Talata bayan da ya fuskanci matsin lamba daga sojojin ƙasar da jam'iyya mai mulki. A jawabin kama aiki da ya yi, Manangagwa ya ce Zimbabwe za ta yi ƙoƙarin biyan bashin da ta ciyo daga ƙasashen waje, kuma za ta cire dokar hana shigar da kaya a ƙasar tare da aiki wajen ganin 'yan ƙasar sun samu takardun kuɗin cikin sauƙi. alkawarin da ya janyo shewa daga 'yan kasar Shugaba Manangagwa ya kuma sha alwashin biyan manoman da suka rasa gonakinsu haƙƙinsu ƙarƙashin shugabancin Mugabe. Manangagwa zai ci gaba da mulkin ƙasar har zuwa ƙarshen wa'adin shugaba Mugabe, wanda zai ƙare a tsakiya shekara mai zuwa ta takwas bayan zaben da sabon shugaban ya alkawarin zama kan tafarkin dimokuraɗiyya. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta yi kira ga kasar Pakistan da ta kama kama tare da hukunta wani malamin Islama da aka zarga da hannu wajen kitsa hare-haren shekara ta 2008 kan babban birnin India. Jiya Juma'a jami'an Pakistan suka yi amfani da umarnin da kotu ta bayar na sakin Malam Hafiz Sa'id daga daurin talala na kusan watanni goma sha ɗaya a birnin Lahore. tsare shin da aka yi ya ƙari ne daga zargin ta'addanci zuwa malami mai yaɗa aƙidar tsatsauran ra'ayi amurka ta daɗe tana ta yin tukucin kuɗi har dala miliyan goma tun shekara ta dubu da goma sha biyu ga duk wanda ya bayar da bayanan da suka yi sanadiyar kaiwa ga kama malam sa'id da kuma hukunta shi alƙalan da suka saurari ɗaukaka ƙaran da malamin ya yi na cewa an tsare shi ba bisa ƙa'ida ba ranar laraba sun bai wa jami'ai umarnin a sake shi a dalilin rashin ingantacciyar shaida a wani sako da ya fitar ta hoton bidiyo sa'id ya faɗa wa magoya bayansa cewa wannan yanci da ya samu alamu ne na cewa bai aikata wani laifi ba mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka hazen ward ta soki sakin sa'id da aka yi tana mai cewa amurka ta damu matuƙa amurka da majalisar ɗinkin duniya baki ɗayan sun ayyana sa'id a matsayin ɗan ta'adda a duniya jiya juma'a 'yan sandan london suka ce ba samu wani ya ji rauni ba bayan da suka kammala binciken rahotannin da ke cewa an ji ƙara harbe-harbe a wata tashar jirgin ƙasa mai yawan hada-hadar jama'a da farko dai 'yan sandan sun ɗauki batun tamkar harin ta'addanci ne aka kai amma daga baya suka ce ba su ga sahun wasu ko da ake zargi ba kuma babu shaida cewa an yi harbi har an ji ciwo jami'an 'yan sandan london sun dauke da makamai da 'yan sandan sufuri waɗanda suka ce wata mata ta samu rauni yayin da take barin yankin duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na farko da na biyu za su yi magana akan ƙoƙarin yaƙi da zazzabin cizon sauro da hukumomi ke yi a maraɗin jamhuriyar Nijar. da kuma jihar Nejan Najeriya. Rahotonmu na uku zai yi magana akan alfanun zuwa asibiti domin a haihu ko da mai juna biyu tana zuwa awo. Rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan ayyukan shirin 'yan ship mai taimakawa lafiyar mata da ƙananan yara da gwamnatin tarayya ta bullo da shi musamman a jihar Bauchi. Shi kuwa rahotonmu na biyar zai yi magana a kan dalilan da ke kawo cutar siga wato diabetes a turance sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Aliyu a jamhuriyar Nijar sun bullo da wani shiri na musamman da zai inganta yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria in ji wakilinmu shu'aibu mani. kwamitin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro na ƙasa tare da ban hannu likitoci suka tsara wani kamfen na rarraba ƙwayoyin magunguna domin tabbatar da rigakafin illolin cutar zazzabin cizon sauro ga ƙananan yara da mata masu ciki la'akari da barazanar da wannan cuta ke kawo mutanen guda biyu to wani tsari ne kuka yi domin zartar da wannan aiki malam musa ɗanladi jami'in waye kai a asibitin kofa goma sha bakwai da ke nan birnin maradi saboda an gani akwai illa daya na masassarar cizon sauro musamman ga yara kankana kuma ga mata masu juna biyu shi yasa program national na pali ko in ce tuta ta kasa mai kula da harkar pali tare da haɗin gwiwa masu hannu da shuni aka hiddo wannan tsari don saboda a riga kahin wannan masassarar cizon sauro daga wata uku ne zuwa shekara biyar su ake ba akwai likitoci wanda aka ba horo wanda tare da masu agazawa suna bi gida-gida ana ba yara wannan magani yanda ake ba da shi akwai kwayoyi guda biyu wanda za a ba yaro a gaban likitocin a jiƙa na ya sha kin yin kuma na kwana biyu din gaba sai a ba uwar shi ta bashi kenan tsawon kwana uku ne za a ba yaro in yaro aka bashi wannan magani tsawon kwana uku in inda ya sha shi ya haɗe shi kuma zai aiki cikin jikin shi kare shi da masassarar cizon sauro tare da taimakon ubangiji tsawon wata guda ba za a yi masassarar cizon sauro ba wanga kamfani da kuke ku tafi cin karo da matsaloli da uwaye ba to aiki ba aikin da ba a ciya ba matsaloli ana samun matsaloli wani bi ana tsaka aikin sai magani ya kace ko da yake an kawo magani yanzu isashe wanda zai isa wasu matsaloli aka je wasu uwayen ba a iske su yaran sun hita sai an tsaya su zo kuma wasu yaran aka ba su amaye kiya suke da yake maganin wani yana da ɗaci amma duk da haka na in yaro ya amai ana sake bashi amma in ya amai sau biyu ba a sake bashi to kuma wasu matsalolin da muke samu wasu uwayen bayan an ba su kin yin kwanakan guda biyu sai su mance ko in sun ba da kwana na biyu na uku ba su ba da tunda an gano matsalolin da cutar zaun cizon sauro ke haddasawa irin su shan jini ya zuwa kada ciki ga mace mai juna biyu ya zuwa ma kisa idan ta kai musa ɗanladi moshan waye kai na mai hannunka mai sanda ga mutane to kira da zamu mutane da su gane wanga magani wanda ake bada magani ne kyauta ake bada shi ga yaro yana kare shi da masassarar cizon sauro duk ba gidan da za a ciya har damuna ta zo ta wuce ba masassara ba kenan kaga kiran da za mu shine mutane su ba abin muhimmanci su zo a ba ɗiyansu wannan magani ko da yaron ma ba nan kuma in ba gai cikin radio ma relay ma suna bi gida gida kan hira ne kenan ku bar ku a basu ko kuma an zo ba iske ka ba in ka ji labari ga makwabtanka an zo an ba da wannan magani ka tambaya inda ekip ɗin take ka je ka bi su da yaranka a basu. su yana kare su da masarasan season sabo sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar Niger. a jihar nejan najeriya ana ci gaba da faɗakarwa ne akan illolin cutar na zazzabin cizon sauro da matakan da ya kamata a ɗauka domin yaƙi da cutar. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoto. Babbar jami'ar yaƙi da cutar ta malaria a jihar Niger, uwar gida Mary Dawaba, ta ce baya ga raba gidan sauro ga jama'a suna faɗakarwa akan yadda ake amfani da gidan sauron kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Idan aka raba gidan sauron ya kamata a faɗakar da mutane su san amfanin gidan sauron nan kuma muka bi. ƙauyuka ƙauyuka ana faɗakar da mutane a yi amfani da gidan sauro saboda shi ke kare jama'a ga cizon sauran karan kanta sannan kuma idan aka rataya shi bayan ya samu sa'a ashirin da hudu aka shanya inuwa aka rataya shi za a samu kariya sosai don ko wanda ma bai kwana cikinta ba inda yana cikin ɗakin shi ma yana da kariyan wannan saboda idan sauro ya zo ya fada kan gidan sauran nan mutuwa zai yi sannan kuma wasu kwari ma a cikin ɗaki su ma suna mutuwa so yawancin mutane idan aka ce su rataye wannan gidan sauran sai su ce watakila lokacin sanyi ba sauro sannan kuma in sun rataye sai su ce akwai zafi amma ya kamata mutane su san amfani shi cewa idan ka kwana cikin gidan sauran nan sauro ba zai cije ka ba kuma ba za ka samu zazzabin cizon sauro ba. A bangaren mata masu juna biyu kuwa ga abinda madandawa ba ke cewa. Mun ce dukkan mata masu juna biyu su je asibiti idan cikin nan ya kai ah, 24 weeks 20 to 24 weeks za a ba su wasu tablet wanda zai kare su ga zazzabin cizon sauro sanda suke da juna biyu watan safadozin parametamin kenan idan aka ba su bayan sati hudu za su sake dawa sake ba su sannan za a yi ta shan shi akai akai haka na har allah ya sa mace ta sauka ba za ta samu zazzabin cizon sauro ba sannan kuma mun faɗakar da jama'a duka al'ummar niger state cewa a rinka gyara wuri kamar a tsabtace muhalli hakan nan abin da ya kamata inda sauro ke kwanciya a tabbatar cewa babu ruwa wanda zai yake taruwa a wurin don sauro fa ruwa yake sauri mai sanyi-sanyi amma an mutane suka gyara muhallinsu za su tabbatar cewa sauro baya hayayyafa wurin ba za su samu taron sauron nan ba. Uwar gida Mary Dawaba kenan jami'ar yaƙi da zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, na Gamina a Najeriya. Duk da ƙoƙarin zuwa awon ciki yayin renon ciki da haihuwa da ake ta faɗakar da mata masu juna biyu, har yanzu wasu matan sukan gujewa zuwa asibiti yayin da haihuwa ta zo masu ko kuma bayan an haihu. Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa. har yanzu dai akan samu matan da ke kin zuwa asibiti haihuwa yayin da suke da juna biyu duk da cewar kuwa suna halartar asibiti yayin zuwa awo sai dai wasu mata da suka ki yarda na naɗi muryoyinsu a asibitin da ke karamar hukumar birnin kudu a jihar jigawa sun bayyana cewar wasu lokutan ungozomomi da ke karɓar haihuwar kan hantare su tare da yi musu faɗa ko kuma ƙin su kulawar da ta dace yayin da suka zo haihuwar to ko yaya gaskiyar wannan lamari ramatu tijjani muhammad kwararriyar unguwazo ce a babban asibiti da ke karamar hukumar birnin kudin a jihar jigawa duk mace da ta zo asibiti domin ta haihu mu ne mata maraba amma akwai kalubale da muke fuskanta wani lokacin za su zo haihuwar ba za su zo ba amma wani ba za su zo haihuwar ba sai ta ɓaci bacin gwada take wani lokacin mace a ce ta yi miki lebo ko in ce ta yi naƙuda har na kwana uku wata a ce kwana biyu ko kuma tana ta zubar da ruwa amma ba za a kula ba a zo asibitin tunda za ki ga wasu ma suna zubar da jini sai a ce wai a bari a gani in zai lafa in bai lafa ba ne za a zo asibitin idan sun zo irin a late stage din nan haka abu ya kusa faruwa ko na mutuwa ko na wani abu gaskiya irin wannan ana yin faɗa da yake nan na biyu wani lokacin lokacin ba sa tsabtace su yanzu alal misali idan mace aka ce ta fara lebo a gida maimakon a ce a'a lokacin wanka yayi bari ta je ta wanka tun da ba za ma zo din asibiti ba a'a to mace fa in ta fara nakudan nan ba za a ce za ta sa a jikin jikinta ba har sai ta haihu ma a gida idan ko bata samu haihuwa ba lokacin da aka miki ita ko ta zubar da ruwa ne ta gabanta ko menene wani abu duk suna wari haka to wannan irin magana da zaka kace me yasa ba a gyara ta ba ko kuma me yasa kuka yi haka ko ba ku san lafiyar jikin ku ba kaza da kaza sai ki ji ana cewa to ai mu dole ce ta kawo mu in ba dole ba ba za mu zo ba kaza da kaza to daga wannan idan aka yi dace da wanda alal misali zuciyarsa ita ma ta hauro shikenan sai jika an samu matsala shi yana faɗa su suna faɗa yana cewa kaza da kaza shine za su ci an masa walaƙanci amma mafi yawanci wani abu akasari marasa lafiya su suke jawo shi gaskiya idan mace tana yin nakuda bai kamata ta yi wanka bane ko kuma ta tsaftace jikinta dole ma ta yi wanka me kenan aka yi mutum ya zauna bai wanka ba tunda mu ma a nan idan mace bata haihu ba ana mata irin su bulbul toilet kamar a wanke maka gabanka da ruwan magani kamar matsalolin da ake samu ya yaro ya fara fitowa ta hannu ko ya fara fitowa ta duwa ko ta kafa ko zaren cibiya wace badakarwa zaki yi na nuna wa mata mahimmancin lallai fa zuwan nan asibiti shine mafi a'ala idan mace ta samu ciki ya kamata a ce ta je awo kuma ana ba su shawara a ce za a rubuta muku je ku ɗauki hoto to idan an ɗauki hoton cikin nan ana gane wa wani irin zama yaro yake a cikin saboda an fi so a ce kai ne ya taho in kai ya taho ba matsala to idan aka ce duwawu ne ya taho ko wani abu ya kamata a ce mace asibiti ta zo ta haihu saboda akwai taimako na gaggawa ko da babban likita baya ne ita wannan ungozoma ta san yadda za ta haifi wannan yaro kuma gaskiya ya kamata a ce in har kin je kin yi awo aka ce miki ga hoto ki je ki yi to ya kamata a ce kin je kin yi din dan a san a wace lafiya yaron ke ki a wanne yanayin zama yake saboda ki zo asibiti da gaggawa lokacin haihuwar ki in yayi kuma saboda shi kansa hoton yana nuna maka cewa cewa ga lokacin da ya kamata za a haihu in ba a haihu ma aka zo asibiti akwai taimakon da za a baka tiyata ta mata inda ta haihuwa ce kyauta ne sannan kuma shi kansa kayan haihuwar lokaci lokaci ana samun sa kuma ana ba kyauta to amma kuma ai waɗansu suna korafin cewar wai rijiya ta bayar goga ya hana gwamnatin ta bayar kyauta ku kuma malaman asibiti ba kwa yi musu amfani da shi muna da masu zuwa haihuwa da dan dama to wani lokacin idan aka samu irin mutane sun zo da yawa dinnan magani ya kare ba a siyo ba an kawo mana wani to dole ai in kin zo haihuwa za a ce ki dan siyo wannan wanda za a yi miki aiki da shi a taimaka to shine ke samun matsala a wannan ce su an bayar ba a bayar ba to a'a wannan karewa waye to wani lokacin in kai bayani ba za a fahimta ba shine kawai matsalar da muke samu insha Allah in suna zuwa asibiti komai zai daidaita tunda Allah ne ba da ilimin Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya a gaida Halimatu Abdullahi ƙasa na gari da haɗin kai ya fake sunan mai wallafa si da abba ya kalla baki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada ai shara take kula da lafiyar mata da ƙananan yara da gwamnatin tarayya ta bullo da shi a jihohin Najeriya na ci gaba da samun nasarori wajen gabatar da ayyukansu a jihar Bauchi. Amina Abdullahi Gilbo na ɗauke da cikakken rahoto. Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi Adamu Ibrahim Gamawa wanda shine shugaban 'yan shif na gwamnatin tarayya da ta bullo da shi don tallafawa mata da ƙananan yara masu gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya ya bayyana yadda suka fara gudanar da aikin da ci gaban aikin. Eh to wannan kwamiti technical working group wanda ne kamar yake kula da uh, program din ma gaba ɗansa wato shi ship ko muna kiran shi performance based financing wani program ne na world bank wanda shi shugaban kasa ya kawo a uh, arewa maso gaba saboda wannan abu da na boko haram da aka sa matsaloli da kiwon lafiya da ilimi da sauransu program ne wanda uh, in aka rike shanu biyu zai canja duk wani abu kuma bayar aka samu kuma mun fara ganin haka daga lokacin da muka fara da zuwa yanzu mun samu ci gaba sosai yan watanni ne amma yanzu haka muna da abin da muke kira functional phd phd to suke ba da services 24 ah, hours cikin awa 24 ba kulle wasu za a shiftin za su kwana suna aiki da ba mu da su ah, to amma yanzu su sun zama haka kuma suna ba da duk services da ake bukata saboda duk services da suka bayar ana siya ne kamar ya zama shi ma kamar wani haja ne yanzu in ka bai yaro immunization sai a biya ka duk wannan to yana tafiya kuma sun samun kuɗin shiga suna ayyukan su sun zama functional kamar yadda ake so eh to alhamdulillah mun gamsu saboda abin da aka nuna mana da mu technical working group ne eh mu ne muke kula da abubuwan so mun ga ya nuna mana eh, wajajen da aka samu cigaba sosai da yadda ake da kalubale kuma mun kula da yadda ake da kalubale yanzu abin da muke bukata shine cikin yan watannin nan kafin a zo wani mitin din mu ga mun koma local government din mun yi abin da ya kamata saboda next time kuma wannan kalubalen bai sake zawo ba nan ba ya zama tarihi kalubalen da muka samu shine kaman wajen sha'anin yara masu tamowa don shi ma muna bukatan a kula da su sosai da ya kamata amma wannan services a yanzu haka babu su sosai kaman mata masu ciwon sida ko kanjamau wanda ba masu su baiwa yaran su akwai abubuwan da ya kamata a musu su mata masu juna biyu shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan famasi adamu ibrahim gamawa da yake jawabi jami'i shirin nship dr adamu ya yi karin haske dangane da yadda suka fara shirin 'yan shif da kuma ci gabanta a karamar hukumar das. To wannan gana dai kamar itin da wannan kwamiti ne na eh, wato kwararru haka akan shi wannan project din su wannan kwamiti din su ne za su dinga duba duk wani eh, abu da ya shafi tsare-tsare da kuma gudanarwa na ita wannan project a state gaba daya mun zauna ne mun tattauna muka duba ci gaban da aka samu tun da aka soma wannan shiri a jihar bauchi ki daya tunda da yake yanzu muna gudanarwa ne kawai a kamar hukumar ras don haka shi yasa da aka ga tattaunawan gaba daya ya ta'allaka ne a ita karamar hukumar das din a yanzu dai kusan duka asibitocin da suke da sun guda goma sha shida da muka soma yanayin yadda ma'aikata suke aiki ya canza gaskiya saboda sun sani kowane aiki suka je suka yi akwai dan abin da za su samu wanda zai taimaka musu wajen gudanar da asibitocin kusan dukkansu sun sassai magunguna sun bude shagunan magani kusan dukkansu ba asibitin da bai sayi dan karanun bencina haka ba dan kayan haihuwa ba wani asibitin da bai sayi magunguna da za a raba wa mata masu juna biyu da ko kuma mata in sun zo haihuwa ba kusan dukkansu yanzu suna zuwa kauye kauye suna janyo hankalin mutane suna faɗakar da su akan muhimmancin zuwa asibiti so gaskiya a yanzu dai ba alhamdulillah da ne Dr. Adamu kenan jami'in a shirin Nship Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Yayin da ake gudanar da ranar cutar siga da hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin faɗakar da al'umma akan abin da ke kawo cutar. Wakilinmu na kanon Dabo Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani ƙwararren likita akan abin da ke haifar da cutar ta siga. wacce ake cewa diabetes a turance. Dr. Ibrahim Mai Gezawa ƙwararren likita ne a ɓangaren masu wannan cuta ta siga a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya bayyana hanyoyin da ake kamuwa da wannan cuta ta siga. Ciwon siga ya kasu gida-gida kusan gida hudu akwai nau'i na ɗaya da a turanci ake kira type 1 wanda wannan kusan haifan mutum ake da wato karancin sinadari na insulin wanda shi wannan sinadari na insulin shine a mutumin da yake lafiya lau yake samar da daidaito a wajen yawan siga din da yake cikin jini na mutum so idan aka samu saboda wani dalili babu shi wannan sinadari na insulin to sai a samu wannan nau'i na ciwon siga na daya wanda yawanci an fi samun sa a yara da matasa haka kuma akwai nau'in ciwon siga na biyu da ake kira type 2 da turanci to shi wannan ba wai ba su da shi wannan sinadari na insulin din bane kwata-kwata suna da shi to amma bugu da ƙari kuma jikinsu baya iya amfani da wannan sinadari yadda ya kamata to wannan sai ya sa su samu hauhawa na siga to kuma daga cikin abubuwan da suke haifar da wannan yanayi na gazawar jiki wajen iya amfani da shi wannan sinadari na insulin akwai kiba da rashin motsa jiki waɗannan suna sawa mutum jikinsa ya kasa iya amfani da sinadarin insulin yadda ya kamata ya haifar da ciwon siga so wannan suna daga cikin abubuwan da kan sa mm. mutum a haɗarin kamuwa da wannan nau'i na ciwon siga wanda kusan kashi eh, biyar na masu ɗauke da ciwon siga irin wannan nau'i na ciwon siga suke ɗauke da shi to sannan akwai ciwon siga kuma da yake iya samuwa sanadiyar shan wani wani magani ko kuma samun wata cutar da za ta yi wa sashen da ake samar da shi wannan insulin a jiki illa wanda ake kira pancreas to duk wata cuta ko wani magani da zai wa wannan pancreas din illa shi ma zai haifar da yanayi na ciwon suga to saboda akan samu wannan wanda shi ba na ɗayan bane ba na biyun bane amma ga dalilin sa shi yasa aka bashi wani rukuni nasa to sannan kuma akwai rukuni na hudu wanda musamman yana da muhimmanci saboda ganin cewa wannan taken cutar taken wannan shekarar yau na wannan shekarar shine mata da ciwon suga yana da muhimmanci shine ciwon suga da ake samu a mata masu juna biyu wanda wannan yawanci zaka ga a yayin da mace take da juna biyun ne ake da take da ciwon amma da zarar ta haihu mabiya ta fita sai ga kuma babu har sai an sake samun wani juna biyu din kuma eh to amma a kwana a tashi in ana yawan samun ciwon nan nau'i na ciwon suga to kuma zai haifar da wancan nau'i na biyu da muka bayani a kai na diddindin Dr. Ibrahim Danjin Gezawa kwararren likita a bangaren masu fama da cutar siga a asibitin kwararru na Malam Aminu da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wani rahoto daga kanan Dabo. Da haka ne kuma zan maida ku wajen abokin aiki na Ibrahim Alfa Ahmed. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.